Nazarta Hausa Novels. Kai, umma babba da anti suka tafi na Mumtaz tare da 'yan uwan mama. Mami ta bi wasu daga cikin 'yan uwan umma babba suka tafi na Amal. Umma karama ta bi wasu suma daga cikin dangin umma babba din zuwa gidan Hafsa. Mama ta bi zuwa na Bilkisu inda kuma dangin ma. zuwa na Bilkisu inda kuma dangin Mami duk suka ɗunguma zuwa ga najuwa Ganin dukiyar da aka narka ma a ɗan madaidaicin gidanta, hankalin Umma babba ya yi masifar tashi tunawa da ta yi bayan saitin da Abba karami ya yi musu, Abba babba ƙananan saiti ya ƙara musu da shi. Duk da tana basarwa amma in dai ka yi mata farin sani za ka san ba ta cikin nutsuwarta gefe ɗaya ta ja bayan ta fakaici idon mutane ta ɗaga waya ta kira ya ba ta ce duk yadda za a yi kar a jera saitin da abba babba ya yi musu a samo mota a kwashe su a maida sto ɗin da aka siya za ta yi ciko a zaɓo musu waɗanda suka fi su suka fi wa'annan tsada cike da mamaki ya hiba ta ce saboda mai umma har fa mun gama da gidan Hafsa mun wuce na Amal cikin bishi Umma baba ta ce haka nake so a yi sahi ba nan da awa daya zan kira bata jira jin komai ba ta tsinke waya haka suka hadu aka balle gadon aka loda su a mota sannan suka wuce gidan Hafsa aka ciro nasa suka kama hanyar sto din da aka siya kayan tsabar gasa da umma ta saka a cikin ranta sai da ta siya musu wanda ya yi shige da nan mutas tukun hankalinta ya kwanta amma fa aljihunta ya girgiza gadan gadan shirye-shirye sun fara kankama ta bangaren mumtaz ta kiya da da duk wani gyaran jiki da mama asiya ta sa a zo a yi mata abu ɗaya ta yarda da shi shine turaren jiki da ake mata shi ma dan tana son kamshi ne irin haɗin nan ne mai saka jiki ya yi laushi kamar fatar jariri wannan ba ta fashin shi ko ba a ce ta yi ba takan ɗauka ta yi ana sauran kwana goma sakina ta haɗo yanata yanata ta dawo nan gidan duk da ka kalle ta zaka san akwai abu a ranta ganin bata yi nasara akan Khalid ba yasa tun da ta iso da zaran sun keɓe sai ta fara kusar Khalid din ta kawai mutas take abinda bata sani ba Khalid din da baki shi ya gaya mata ta yi hankali da ita fitowarsu daga ɗaki kenan suka iskiya faruk zaune kusa da mama cike da damuwa mama ke faɗin maimakon ka bari sai bayan biki sai ka tafi faruk ko dai wani abin ne baka sanar da ni ba murmushi ya ce ko ɗaya mama nema ne kawai zai fitar da ni shiru mama ta yi haka kurin take jin wani yanayi mara daɗi a tattare da ita sakina har ta kai kofa amma mumtaz bata taho ba juyawa ta yi ta ce ko mun fasa ne bata san me yasa jin wani iri iri ba jin ya faruk zai yi tafiya jiki a sanye ta ce ban fasa ba ina zuwa da sauri ta haura sama ɗakin da aka loda kayan lefanta ta shiga bubuɗe akwatunan ta yi ta rasa me za ta ɗauka ma a ciki shiru ta yi ta zuba wa kayan ido kafin idanunta su kai ga akwatunan turaruka ba ta yi la'akari da cewa turaren mata ba ne haka ta ɗauko wata 'yar madaidaiciyar jaka ta kwashi kusan guda hudu ta saka a ciki sai lipstick guda biyu cusa zakar ta yi a hijabi bayan ta rurrufe komi tukun ta sako ba ta iske kowa a falon ba sai sakina da ta gama cika da saurin mutas ta ce sakina siya faruk fa sai da ta yi mata kallon ɗaya ɗaya saura kwata tukunta ce, ce gashi a bayana tsaki min ta ta yi waje da sauri tana fita ta iske bala direba na saka jakar shi a mota Ƙara ta yi ta ce bala ya faru fa yanzu na umma babba ta yi kiran shi jakar hannunta ta miƙa mishi ta ce in ya fito ka bashi ka ce Na ce Allah ya tsare, karɓa ya yi aji a kujerar gaba sannan ya shiga ya kunna mota. Sakina na sa'wa suka fice zuwa neman head da zai hau kayan da za ta saka ranar kamu. Sai da suka isa cikin yafar sannan Bala ya miƙa ma ya faru leda da mutasa baya. Da alamun tambaya a fuskar shi ya ce, na menene wannan kai tsaye ya ce mutas ta ce a baka kuma ta ce na ce allah ya tsare A karo na ba adadi da ya ji faduwar gaba, karɓa ya bai tsaya ya buɗe ba, ya saka a jakar hannun shi ya yi sallama da Bala ya shige. Ta duka ɓangarorin kowa shiri yake ba ji ba gani, yau ya kama saura kwana biyar ɗaurin aure yayin da za su fara biki daga jibi. Duk ‘yan matan da suka tafi gidan, gidan sahi Sahiba sun dawo, kowace ka kalla za ka ga tana sheƙi da ƙamshin amarci ran da suka dawo da gogo safiya ta ga yadda suke sheƙi gwanin ban sha'awa aiku wata ta samamtas ta yi ta caccaka ta tana dungure mata kai ɗaya daga cikin dangin mahaifiyar mama ta ce banda abinki ba wanda zai ganta ya ce ba tare aka yi musu gyaran ba da sauri ta geɗa kai ta ce ƙarya haram hasken fata daban sheƙinta daban in kika gayar da suke sheƙi ba za ki ma fara haɗa su da wannan ba matan da ke falon suna ta kakkare mumtaz ana yi ana dariya gida sosai ya ɗau harami malam saura kwana uku ɗaurin aure amma za ka yi tunanin ranar ne ɗaurin aure washe gari tun da safe wajen goma masu decoration din wajen da za a yi kamu suka iso ɓangare ɗaya na gidan aka shirya kayan gargajiya da ake kamu da su da ka gani gwanin sha'awa ta bangaren amaren kuwa ana idar da sallar zahar aka fara musu kwalliya masu kwalliya mutum biyu aka kira don a samu yin sauri hafsat aka fara ma sai na juwa sai bilkisu sai amar sannan aka yi mamutar da sai da aka kai ruwa rana kamar wacce za a yi wa auren dole ta bangaren gidajen angwaye kuwa sun shirya tsab domin halartar taron kamu wanda al'ada suke zuwa su kama amarya mutum shida mami ta wakilta daga bangaren khalid bayan la'asar kamal da wani abokin Khalid suka je ɗauko su mota biyu suka yi sosai suka yi shiga ta alfarma ta kuma kece rain wajen biyar saura duka dangin angwaye suka iso an jima da nisa wajen fara masu kiɗan kwarya da aka gayyata sun baje kolin su mata na ta rausayawa su kansu iyayen amaran ba daga baya ba kar ma ku hango shigar da mamatai tuni wasu da dama suka fara raina tasu shigar alhalin su ma ɗin ba daga baya ba dangin angwaye ma zuwa suka yi gabatar da al'ada na feshe-feshen turaruka da kuma sauran abubuwa ana gab da kiran magarba aka tashi masu tafiya suka tafi wanda kuma dama sun zo sai bayan biki kowa ta kama inda ya dace ta zauna wajen sha biyu saura na dare da yake gidan biki ne ba ma za ka taba cewa dare ya yi haka ba shewace-shewace da guda da kuma hirarraki ke tashi ta kowane lungu da sako na gidan, uwa-uba ga hasken fitilu ta ko'ina. Mumtaz ta ƙwanƙwasa kofar ɗakin Abba ƙaramin inda take kyautata zaton maman na nan tun da ba ta a ɗakinta. Fitowar mama daga wanka kenan ta ji bugun ƙofar. Zuwa ta yi ta buɗe ganin Mumtaz a tsaye sa ta matsa ta ba ta hanya ta shigo sannan ta mai da ƙofar ta rufe. Kan kujera ta wuce ta kwanta bata ce wa mama komi ba. Mama ma bata ce mata ba ta ci gaba da abin da take. Sai da ta ga matar tukunta mayar da hankalinta ga Mumtaz da har ta ta fara bacci a nan kan kujerar. Kafe ta da kallo mama ta yi, ta jima tana kallon ta kafin ta tashi ta fito. Kicin ta nufa, shayi ta haɗa mata sannan ta ɗauki kek guda uku da sa'ati nake ta fakejin rabon da za a yi gobe wajen walima. Saman ta koma, a gefe ta ajiye shayin tukun ta fara tashin Mumtaz. tashin Mumtaz daga ganinki na san baki ci komai ba, tashi ki shati. Da ƙyar mama ta samu ta tashi ko rabin kofin bata sha ba ta ce mama ya ishe ni cike da lallamin maman ta ce daure ki shanye dai ko ɗaya ne ki ci kek ɗin shi ma cusa mata shi ta yi ta yi har sai da ta kusa shanye shi tukun ta rabu da ita kafin daga baya ta ce a nan za ki kwana ne gyaɗa kai ta yi ta ce mutane sun cika ɗaki na ba wajen kwanciya bata sake cewa komai ba ta juya ta yi kwanciyar ta bacci ya awon gaba da ita mama kam tun ranar da aka fara taruwa ta ƙara rasa sukuni gaba ɗaya maman sakina ta sha ta tsiye ta tana tambayar ta lafiya ta kalau kuwa amsa ɗaya ce ko da yaushe ita ce lau ko kuma ta yi murmushi kawai don ko an tsiye ta ta faɗi me ke damunta ba za ta iya kwatantawa ba daga baya kawai take alakanta abin ga kewar Mumtaz da za ta yi. Daga wannan sake-saken ba ta san da bacci ita ma awon gaba da ita ba. Washe gari biyar saura na yamma harabar gidan nan a shakar take da 'yan uwa da abokan arziki. Wasu sun sha jalbab ɗinsu, wasu kuma normal hijab ne a jikinsu, su da niƙaf su kuma haka nan. Sheikh Zainab Mahmud Adam na tsaka da fara muƙaddima amare suka fara shigowa dukkaninsu sun sha tsadadun abayoyinsu banda mutar da ta naɗe kanta da jar lafaya mai tsadar gaske. ɗaya bayan ɗaya suka samu wajen suka zauna a kujerun gaba-gaba sosai Sheikh Zainab Mahmud Adam ta yi shi cikakken wa'azi game da haƙƙin mace akan mijinta sosai wa'azin ke shiga dukkan kunnuwan mahalukin da ke wajen ba ma amaren kaɗai ba har da waɗanda sun jima a cikin auren dama da ma wanda basu kai ga shiga ba. Sheikh Zainab Mahmud Adam ta haɗu lokaci mai tsayi kafin ta rufe. Ɗaya daga cikin malaman da suka zo tare ta fara rero waƙoƙi cikin harshen Larabci. Tana tafi tana waƙen, wasu a ciki da suka iya suka hau yi su Ana tafi ana waƙen gwanin ban sha'awa. Sosai walimar ta yi armashi. aka karu sosai waɗanda jikinsu ya yi sanyi saboda tsoratarwar da ta yi duk suka warware wajen waƙen da aka shi ma gab da magariba aka watse bayan an gabatar da hotuna ciye-ciye da shaye-shaye washe gari rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya Tun batsa da gidan yayi ba a cewa komi mata ne ta ko ina tsabar cikar gidan har sai da ta kawo an ɗan buɗe makeken gate ɗin gidan rumfuna ne da kujeru ta ko ina kar ku mance biki ne na masu da shi masu ƙumbar susa. Mata ne hawa-hawa, waccan na wane waccan, waccan na wane waccan. Kowa kaga ga fuskar shi zaka san yana cikin murna da farin ciki banda 'yan tsiraru daga ciki, ciki kuwa har da Mumtaz da Mama da har shi Abba karamin da faɗuwar gaba ta same shi a safiyar ɗaurin auren. Haka zalika Khalid. Daga wayewar gari zuwa yanzu ya kira Mumtaz a waya ya fi a kirga kuma in ya kira ta abu ɗaya yake tambayar ta shi ne ba wani abu, ba wani abu dai ko har ma ta gaji da amsa shi sanda ya faru ke tafi sai washe gari ya bude jakar turaruka da mutarsa ta bayar a bashi sai da abin ya bashi ya so ya bashi dariya da ya ga duk turaren mata ne daya bayan daya ya hau shinar turaruka yana yi yana limshe ido tsabar yadda suka yi mishi daɗi yana tsaka da jin daɗin shi zuciyar shi tace Allah ya sa ba su ta yi ba dai nan da nan mood din shi ya sauya hade da jin wata mummunar faduwar gaba. Tun da garin Allah ya waye Mumtaz ke zaune a bedroom din Abba karami ita ba ta yi wanka ba, ba kuma ta da niyyar tashi ta yi. Kusan tashi uku mama na shigowa dakin a inda ta bar ta anan take iske ta. Har ita ma maman ta yi wanka ta shirya duk Mumtaz na nan zaune. Ta muskuta nan ta muskuta ta. A shigowar ta hudu ne mama ta ce kalli agogo fa Mumtaz. Sauran duk sun yi shiga ta bibbi amma ke ko ɗayar baki ba. Ni shin Gaya min gaskiya, ko dai kina da wata damuwar ne da kika kasa gaya min? Sai da kanta kasa ta ta kasa cewa komai sai hawaye da suka fara tsere akan kan kumatunta. Jikin mama dama a sanye yake nan da nan ganin hawayen ɗiyarta ta da yasa jikinta ya sake yin sanyi. kayan da ke hannunta ta aje sannan ta matsa kusa da ita hankali ta janyo ta ta rungume ta cike da tausayi da kuma kauna irin ta uwa ta fara shafa bayanta hankali ta ce ki gaya min ko dai kun samu matsala da Khalid ɗin ne tana cikin jikinta ta karkaɗa kai maman ta sake cewa to gaya min menene cikin shekar kuka ta ce kawai bana jin daɗin jikina kuma gabana na yawan faduwa akai-akai murmushin yaƙi mamatai ta ta ɗago da kanta daga jikinta ta ce sosai ta fuskance ta tukunta ce, Wannan ba wani abu ba ne Mumtaz, duk amarya a ranar aurenta takan fuskanci abubuwa makamancin waɗannan da kike ji daurewa ake da zara na ɗaura auren zaki jikin daina ji mumtaz ta ce amma mama jiya a wajen walima sai da na tambayi amal ko ita ma tana jin hakan ta ce min a'a shiru mama ta yi can ta ce Ai shi ne na ce miki, ya danganta. Ta yiwu ita ba kalan naki take ji ba, wani daban take ji. Ba ta sake cewa komi ba, sai da maman ta sauya kaya tukunta ce, maza ki je ki yi wanka, ga akwatin kayan ki nan zan turo mai kwalliya zuwa falo sai ki fito ta yi miki. Ba ta fuska mamta sai ta ce, yau ba zan yi kwalliya ba mama. Kai tsaye maman ta ce, zaki zan ce a yi miki light one. Ta juya ta fice tana amsa kwan Gida ta ko ina ba masaka tsinke kowa ka gani cike da murna da kuma fara'a a fuskarsa wasu sun yi guruf ana ta fira wasu kuma suna ta harkokinsu daga can gefe sautin wakar gwanja ne ke tashi duk da ba rawa ake ba amma daga gani ka san sautin na kai ma kowa ta bangaren amare kuwa kowace daga cikinsu ta gaji da haɗuwa babban falo aka ware musu su da ƙawayensu sakina ce ke ta karɓar ƙawayen mamtar da bata fito ba har yanzu ta ɗaya ma ƙawayen nasu ɗaya ne da Amal, amma kowacce in ta zo ba ta ga Mumtaz ba sai ta tambaya. Da dai Amal ta gaji da tambayoyin ya sa ta janyo waya ta yi dalin namba ɗin Mumtaz. Ana tsaka da mata kwalliya kwal ɗin Amal ya shigo. Gani nan, ganin an kusa gamawa ya sa bata ɗaga ba, don dama ta san ƙorafi ne. Ta ɓangaren ya ba a cewa komi, in ka kalli wannan sai ka ce ya fi sauran kyau da ka kalli wani shi ma sai ka ga kamar ya fi wancan kyau khalid na zaune kusa da kamal yana ɗaura igiyar takalmin ƙafar shi, waya kare a kunnen shi yana sauraron Mami da ke ƙorafin kar ya wuce wajen ɗaurin aure ba tare da sun biyo ta ga wankan shi ba, murmushi kawai yake zubawa, sannan ya ce, “Na san yadda mami na ke so na da kuma son na yi aure, tabbas za ta so ta gani for the last time a matsayin saurayi kafin na zamo ango ko kuma in ce magidanci.” Dariya da salati a tare Mami ta hauyi kafin ta ce, “Na ji, ka dai zo in ganka.” Tana gama faɗin haka, ta ajiye wayar ta ci gaba da saka ɗan kunne a ɗayan kunnenta. Khalid na ajiye wayar mamin abokansa suka hau tsokana shida momis boy”, shi dai murmushi kawai yake ta faman yi, yana jin a zalzala a ya a auren nan ko ya samu nutsuwar zuciya. A mugun fusace Uncle abbas ya sauke matike mari a dukkan kumatun shi, cikin zafin rai ya nuna shi da yatsa ya ce, “Har kai ka isa ka nuna min ga yadda zan yi alamura na Tun jiya nake lallaɓa ka akan ka bari, ina da shiri na.” amma ka ƙi Na faɗa na kuma faɗa Mumtaz ba ta da wani mijin da ya wuce kai a yau ɗin nan saboda ina da tabbaci daga majiya mai ƙarfi. Oh, shine zaka zo kana min barazanar da zaka ka faɗi gaskiya? Cewa ni na saka kaka danne Abubakar Abba karami ka kashe shi ko kuma ka sanar musu mu muka saka aka tsinke wayar burkin motarsu. Cikin zafin rai ya ƙara matsawa kusa da tiki da ke ja da baya ya ɗora da, “To, da ka yi babban kuskure a rayuwarka, kallo na kawai kake a matsayin mahaifi, amma kai kanka.” Kawar da kai ba wani abu bane mai wahala a wajena, sakarai shashasha. Sil a cikin fushi ya juya gefen gadon ɗakin otal da ya kama saboda cunkoson mata a cikin gida, ya janyo babbar farar leda mai ɗauke da farar shadda a ciki. Wurga mishi leda ya yi kafin ya ce, “Ka je ka shirya, kuma kar ka yi wasa da turaren da na baka, ka tabbatar da sai ka hango Abubakar.” tukun za ka shafa a hannunka ka tabbatar da ko yaya ne hannunka ya taɓa jikinsa kafin a ɗaura auren daga nan ka gama naka sai ka je gefe ka yi kallo. duk da ya tike ya ji marin da uban nashi ya yi mishi amma jin wannan bayanin ya wanke mishi zuciya ko ba komai yanzu zai nuna ma ya faru ya fi shi kusanci da abba karami da kuma duk wani abin da ya mallaka sai da tike ya dauki ledar tukun ya ce sorry dad ni ma ba da son raina na yi maganar ba yana gama faɗin haka ya juya ya fice ran shi fes khalid ɗaya da kusan rabi ya shiga cikin gidan nasu inda shi ma a cike yake dankam da mutane tun da ya shigo yake gaishe-gaishe guda ta ko'ina sai tashi take mami na daga can ta jiyo gudar mutane da sauri ta taho don ta san biyu wuce Khalid din ne ya shigo tana zuwa kuwa ta rungume shi haɗe da fashewa da kukan murna da kuma tunowa da mahaifin shi shi kanshi dauriya ce kawai ya a raye ya fama kanshi amma kiris da ya fashe da kuka. Mami na rungume da shi ta rinka jeho mishi addu'o'i mutanen kusa da ita suna amsa. Ta jima a haka kafin kamar ya matso kusa da ita ya ce mami tam ya kusa wallahi. tu ne ɗaurin auren fa da kyar dai ya zame kanshi daga wajenta suka ɗunguma zuwa babban masallacin da ke manna a jikin gidan amaran fitowar mumtaz kenan ta ji ana ta guda a falon ƙasa kamar ta fasa saukowa take ji ba don kwal ɗin da ƙawayensu ke ta auno mata ba da ba za ta sauko ba Ismat 'yar ƙanwar Mama da bata jima da isowa ba da ta ga alamun juyawa Mumtaz za ta yi ya sa ta taro ta, galla mata harara ta yi kafin ta ce, To, ‘yan uwa masu sauraro, yi haƙuri, yi haƙuri, yi haƙuri, sai mun sake saduwa a kashi a kashi. Idan ku baƙi ne a wannan tasha tamu mai albarka wato Nazarta TV, to ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sauti. domin samun sababbin littattafanmu da zaɓe.